الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة آه، الله وبركاته شي قبل كراتو آه، كراتو مجكمون للتافي جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية ما شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه رحمه الله تعالى وانا نشين دل سمنا شادع نعم. وانا دري يومنا يومنا لهدي دل لتنا يومنا شدا وطن شعبان هجر منذ صلى الله عليه وسلم دبو ايدا دبو دا اربعين دا بقوي وانا قميك ديدي دا اشرين دا بيرقوة ميلادية تدبو بيدا اشرين شدا a wannan gari na alkahira babban birnin kasar masar za mu ci gaba da bayanin da ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake yi game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatattu waɗanda suke fa'idantar da yaƙini da tabbaci a cikin zuciyar wanda ya san menene hadisi wanda ya karanci hadisi ya san hanyoyin hadisin ya san marwaita hadisin da addininsu da iliminsu da tsoron allansu wannan hadisan da suka rawaito yakan ji tabbas a zuciyarsa babu shakka babu tababa babu zato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su kuma zai iya rantsuwa da Allah kan cewa annabi ya faɗa wanda kaga yana tababa akan hadisai da suka tabbata daga malamai amintattu wanda kuma al'umma ta karbe su hannu biyu take aiki da su wanda duka ga yana ta ba akan wannan to yana baka labarin abin da yake cikin zuciyarsa ne saboda haka <clears throat> ba ka karyata shi akan labarinsa da yake bayarwa na yadda yake ta baba ba amma wannan ba shi yake nuna cewa duka malamai masana hadisai wanda suka karanci hadisai haka suke ji a ransu ba ya misali iri iri ce kamar yunwa ce wato koshi ne na abinci ko da kowa da gwargwadon yadda yake koshi hakanan kamar yunwa ce da raɗaɗi da yake iya samun mutum zafi da raɗaɗi kowa da yadda yake jin nashi mutum ya baka labarin irin yadda yake jin zafi ba ka karyata shi ba domin yana baka labarin abin da yake jin a tare da shi ما عليك شاء وقول القادح في النبوة يجوز أن يكون الذي جاءه شيطان ويجوز أن يكون كاذبا عليه مثل قول هؤلاء القادحين فيما آتاهم به فيما أتاهم به ورثة الأنبياء يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين وكل أحد يعلم أن المتدينين بالحديث أصدق الطوائف وأعدلها وأقلها كذبا وظلما كما قال عبد الله بن المبارك وجدت الدين بأهل الحديث والكلام للمعتزلة والكذب للرافضة والحيل لأهل الرأي وذكر كلمة أخرى آه، <clears throat> ما عليك faɗar mai سوكا النبتة أتولى wanda bai yadda da annabcin annabi ba bai yadda da maganar da yake yi ne ya ce ya juzu an ya kunan lalzi ja a hushe tsanin wannan da yake cewa annabi ne akwai yiwuwar wanda ya zo masa yake masa wahayin na shaidan ne waya juzu an ya kuna kaziban alaihi kuma ya halatta a hankalce ya zanto ya zanto a karya yake masa don haka ne ba zai yarda da annabin da yake cewa annabi ba ne ya ce an masa wahayi mala'ika ya zo masa ai akwai yiwuwar ya kasance ba mala'ika bane shi dan ne akwai yiwuwar ya kasance ƙarya ya zo gaya masa ba haka ne yasa ba zai yadda ba da cewa annabi gaskiya yake faɗa ce to wannan maganar masu sukan annabta tana daidai mislu qawli ha'ula'i qadihin fi ma atahum bihi warasatul anbiya tana daidai da maganar waɗannan da suke sukan abinda magada annabawa suka zo musu da shi na hadisi yajuzu na cewa da suke yi yajuzu an yakuna ruwatu hadhihi al-akhbari kadhibina aw ghalitina ya halatta wato zai halatta a hankalci waɗannan da suka ruwaito hadisan nan su zanto makaryata ne ko kuma su zanto masu kuskure ne wato hadisan nan da suka ruwaito muku tana yiwa ma marwaitan makaryata ne tana yiwa ma a hankali su kasance masu kuskure ne malai ya ce to wannan magana ta waɗannan tana daidai da maganar waɗancan masu sukan annabta ɗancan sun soke annabta daga tushe waɗannan sun kuma sun soke magada abinda annabawa suka zo da shi musamman hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ahadin yace kowane mutum daya ya alamu yana sani annal dangi ne na bilhadisi at-tawa'ifi masu rukon riko da addini da suke bautar Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke karantar hadisai su bauta wa Allah da shi sun fi duk wata kungiya wato sun fi mabiya kowace kungiya gaskiya wa ha sun fi kowace kungiya zama adalai wa ha kaziban wa zulman kuma sun fi karancin ƙarya da zalunci kama kala abdullahi mubarak kamar da abdullahi dan mubarak رحمه الله يكتوى وجدت الدين لأهل الحديث ناسا مما سحديثي سكر الديني تنادى ناسا موشوى ما سو أيكي الحديثي سكر الديني والكلام للمؤتزلة ناسا مكركم مؤتزلة واسنا لكل علم الكلام شين أبن دا سكفدا موالشي شين أبن دا سكيرقو والكذب للرافضة رافضة واكما وبها شيئة شيئة mabiya addini shi a mai riba mai sha biyu su kuma na same su suna rike karya ne kuma karya ce suka damu da ita walshiyala da ahalin ra'ayi su kuma abota ra'ayi su ne masu bin irin mutanen kufa zabar hanafiya da sauran irinsu su kuma suna riko da dabaru suna da abin da suke kira alhiyar. idan hukunci ya zo to sai a ce a hanya kaza don a kauce ma wannan hukuncin ya ce to na sami na sami wannan su kuma shi ne abinda suka sa a gaba kaga a nan ya danganta wa malaman hadisi addini ko ya danganta wa masu riko da hadisi ahalar hadisi ana nufin masu riko da hadisi da malamansu da mabiyansu da su suna ƙarƙashin ahalar hadisi a nan ba wai ana nufin malaman kaɗai ba arifin da su da mabiyansu waɗanda suke aiki da hadisi cito na samu suke tare da addini mutazilawa kuma abinda suka runguma shi da ilmin kalam rafiza kuma abinda suka runguma ita ce ƙarya su kuma sabon ra'ayi ko ahalin ra'ayi su kuma abinda suka runguma shi ne alhiyar dabaru ne da za a kaucewa za a kauce hukunci hukunci ibn taymiya na da littafi ɗirke ke sunan shi ibtalul hiyar wato ya rubuta shi ne don ya bibbibi masail da ahnaf suke kawo dabaru da yadda mutum zai kauce wa hukuncin Allah imam bukhari a cikin kitabun sahihin sai yana da kitabul shiyar littafi ya wari a cikin aljami'ar sahih sunan shi kitabul shiyar da raddi ne gare su da wani magana ta ibn mubarak tana nan cikin littafin zammul kalam na ما أبو إسماعيل al رحمه الله تعالى ما يتي ثم لما ساوينا بين أهل الحديث وبين أقل الطوائف فمن المعلوم أن المناظرة إذا انتهت إلى العلم بالضرورة لم يكن لأحد الخصمين رد ذلك على خصمه فإنه أعلم بنفسه إلا أن يعلم كذب الخبر إلا أن يعلم كذب كذب الخبر الذي يستدل به على انتفاء العلم به مثل علمنا بكذب الرافضة في دعوى النص وكذب النصارى في دعوى صلب المسيح yace to idan muka أهل الحديث مبيا حديثي وبين أقل الطوائف baina في tawa'ifi waɗannan ɗawa'if wanda suke da ƙarancin ƙarya ko suke da ƙarancin bata amma kuma ta ɓangaren hadisi suke da ta a akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu ce suke ɗaukan hadisai su aiki da shi a wani guri su bashi a wani wuri idan muka daidaita su a ce waɗannan sun kafe akan abin da suke su ma ma'ahal hadis sun tsaye akan hanyar da suke waɗanda su ce hadisai ba za su zama hujja ba a babin a babin sifat saboda akhbaru ahad ne su kuma malaman hadisi sun ce a'a hadisai tabbatattu na annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ne a babin sifat hujja ne a babin sifat asma'i wa sifai wa sifat kamar yadda ayoyin alkur'ani suke hujja babu bambanci to idan aka ce mun daidaita sun kafi kowa ya tsaya inda yake to fa min al abi ne sananne a babin munazara annal munazara ta idan ta hatsila ilmi bid darurati idan munazara ta kai kowa yana jin a zuciyarsa tabbas abin da yake kai haka ne wato shine al-ilmi bid darura ni ina jin a raina abin da nake faɗa tabbas har ga Allah zai rantsi haka yake shi ma wancan yana jin haka kowa ya kai ga wannan matakin yana ga abin da yake kai zai iya rantsuwa a kan cewa gaskiya yake kai to lam kulli li ahadil khasmayn radd zalika ala khasmi bai yiwuwa ɗaya daga cikin abokin masu abokin jayayya ya ce da ni ƙarya nake yi ba na jin haka na ban da iko yi ba in ce yadda yake faɗa a ran sai na ji ƙarya yake an fahimci wannan idan muna jayayya da kai akan batun hadisin hadisul ahad wanda al'umma suka karbe shi bil qabul talaqatul ummatu bil qabul kamar hadisus sahihain hadisus sahihain misali al'umma sun karbe su hannu biyu shekara sama da dubu suna yake da su ni nace wannan tabbas to itufidul ilmu wal yaqin ba ta ba ba annabi ya faɗe su kuma ina jin haka arena kuma zan iya rantse maka da Allah haka ne zan iya mubahala da kai akan sa kai kuma ka ce a'a ni ko ban yadda ba ina jin wannan abin da kake cewa hadisan annabi akwai yiwuwar annabi ya faɗa akwai yiwuwar ba faɗa ba la tafidul ilma indi to bai yiwa ɗaya daga cikin abokan jayayya ya ce wa ɗayan ƙarya kake baka jin wannan ranka tunda wani abu ya koma zuwa ga al'ilmin darura shi haka yake ji ni ma kuma haka nake ji to ni ba zan ce shi ba haka yake ji ba ya yasa muka ce yana baka labarin kansa ne ba zan ce ba haka yake ji ba shi yana jin shakka amma shi bai isa ce ni kuma bana jin yake ne a zuciyata ba an fahimci mai yake cewa fa innahu a'lamu bi nafsihi domin kowa shi yafi sanin kansa kamar ka ce ne kana jin yunwa ni ce na koshi ɗaya ba zai dai bai sai cewa ɗaya ƙarya ke ba ni da na ce na koshi ina baka labarin abin da nake ji ne tare da ni ni na san kaina kai da kace kana jin wa kana ba labarin abin da kake ji ne to ɗaya daga cikin abokan tattaunawa ba zai ya ce ƙarya kake ba ƙarya kake kana jin wa to da shi ya san kansa illa an yu'lama kadhibul khabar alladhi yastadillu bihi ala intifa'i al-ilm bihi sai dai in za a yi hujja akan labarin da yake bayarwa labari ne an riga an san daman ƙarya ne to sai a ce wannan abin da kake ce kana ji kai ma ka san ƙarya kake an gani labarin da yake barwa yana cewa yana jin haka yake tabbas an riga an san labarin daman karya ne akwai dalilin da yake nan karya ne to sai a ce da shi wannan abin da kake ji ba haka yake ba saboda mai saboda labarin ya tabbata karya ne ya ce mislu ilmina bi kazibin rafi da fi da'awar nafsi kamar da awar rafi da suke cewa an yi nafsi akan cewa ali shi zai zama khalifa daga bayansa kuma ‘ya'yansa da jikokinsa ce nassi ne ya zo daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa haka to wannan mun san ƙarya suke yi ka sun faɗa ma muna iya cewa ƙarya kuke yi saboda babu wani dalili da suka fito da shi ƙarara su da kansu za su iya nuna maka wa kadhibin nasara fi da'awa salbil masihi da ƙaryar yadda nasara suka yi na da'awar cewa an yi ce nabi isa a in sun su duk nasarar duniya za su haɗu ƙarewar tawaturi kenan su ce an gice abin nan kai hana mu ƙariya ƙarya ne saboda alƙur'ani ya tabbatar cewa ƙariyar ne su ma a cikin littattafansu akwai hujjojin da ake iya ɗaukowa daga ciki da suke nuna cewa ƙarya ne ba a gice nabi isa a salam to sai ce fa'in Kanal Munaziru da lana يقول إني أعلم كذب من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت هذه المعاني أو إني لا أعلم أقول لا تافات أنا يعني، هذا ما أعلمه أو إني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك سواء ادعى ذلك ضرورة أو نظرا ونحن نقول إنا عالمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك كان بيننا وبينه ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل نجران من المباحلة سيتي إذا ما جاية دمو شيني المناظرة من مناظرة من مقابلة دمو يتي منا إني أعلم من إنا سني إنا ديكين كذب من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت هذه المعاني ina sani ina dabbacin karyar wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da waɗannan ma'anoni na nufin hadisan da suka zo a babin sifofin Allah subhanahu wataala sai ya ce shi a alamu wato yana da tabbaci ilimi na yaƙini cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da waɗannan ma'anoni ƙarya yake أو شيء إني لا إني أعلم أن النبي صلى الله إني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك شيء ني بن سنيبا بن سنشي والنبي أثبت الدولنا أن قال إبارة بيو أن فنش إبارة قدا بيو شيء أعلم شيء لا أعلم أعلم كاغينا دا إلمي كيني شوى أبنن دا ونهي شأن النبي أفلا كياني ko ce ni ban da ilimin cewa annabi ya tabbatar da wannan an fahimta sawa'un idda azalika daruratan aw nazara sawa'un yayi da awar wannan ilimin da ya samu yana jin shine daruratan al-ilmu daruri ne wanda yake jin sa a ransa dole ya yadda ba ya buƙatar sai ya binciki dalili au nazaran ko ta hanyar binciken dalili ne ya kai ga samun wannan ilimin an fahimci bambanci wana ilimin da ya samu ilimin daruri ne ko ilimin nazari ne ilimin daruri shi ne wanda muka ce abinda za ka same shi na yaƙini a zuciyarka ba tare da kada ba tare da sai ka buƙaci dalili ba tilas kawai ka yadda muka ce ka ka ce sama sama ƙasa ƙasa ba buƙatar binciken dalili wani mu ce yanzu dare ne ba buƙatar ka ce a bani dalili zaruratan dole ka yadda mm, al'ilmun nazari shine wanda sai ka yi nazari ka samu hujjoji sai suka kai ga samun wannan yaƙina a zuciyarsa to sawa'un waɗannan maganganu da ya faɗa da da'awar da ya guda biyu ya yi ne ta hanyar daruri ko ta hanyar nazari kowanne daidai ne a gurinsa wani hannu na ƙulu mu kuma muke cewa inna alimu na annan nabi sallallahu salama a asbata zalika mu kuma muna da ilimi da yaƙini cewa annabi ya tabbatar da waɗannan ma'anonin da waɗannan hadisan da yake baɗar sifofin Allah subhanahu ta'ala to kaga an kai wani wata gaba wacce ya kira ɗazu in ta ilal ilmi bin an kai wani lokaci da kowa yake jin abin da ya faɗa haka yake jin sa'aranta to in aka kai ga wannan gabar kana bainana wa huma kana na nabi na alaihi wasallam wa bainan ahli najran min al-mubahala abin da ya rage tsakaninmu da shi shine abin da ya kasance tsakanin annabi sallallahu alaihi da nasaran najran na mubahala sai a fito a mubahala kai ka tsaya akan abin da kake ji a ranka shine gaskiya mu ko mun tsaya akan abin da muke gani ma shine gaskiya to babu kuma wani abin da ya rage illa mubahala tsakanin mu da kai kamar yadda ya kasance tsakanin annabi sallallahu alaihi da ahlun ahlun najran sune nasaran najran da suka zo suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya saukar da wannan ayar fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين والله ce wanda duk yayi jayayya da kai fihi cikin abin da ka zo da shi na cewa annabi isa alaihi salam ba dan Allah bane halittar Allah ne kuma ɗaya yake ga maryam an haife shi ta hanyar mujiza babu namiji amma shi ma bawan Allah ne wanda duk yake jayayya da kai ko yayi jayayya da kai akan wannan min ba ma ja aka ne ba abin da ya zo maka na ilimi na tabbas kana jin abin nan haka yake amma shi ya yarda da wannan to ka kira shi zuwa ga mubahala ana zuwa ga wannan mataki ne idan hujjoji sun kare. sai ka ce to ya zo na dowa abna ana kira ‘ya'yanmu wa abna aku kuma ku kira ‘ya'yanku wani sa'a na mu kira matanmu wani a kun kuma ku kira matanku wa an fusa na mu zo da kanmu wa an fusa kun kuma ku zo da kanmu sun manabtahi sannan mu yi addu'a ta tsinuwa wa na ji Allah na tallafi ala tsagarta ta biyu musanya da anar Allah ta tabbata akan makaryata fa ina karja ana min jihati nabiyina ما نقول liman hajjana fihi min ba'di ma ja'ana min al-ilmi to lalle mu ya zo mana ta bangaren annabin mu sallallahu alaihi wasallam abinda zamu cewa wanda ya jayayya da mu cikin abinda muka faɗa bayan abinda ya zo mana na ilimi cewa ta'alau kuma ku zo fa innal muhajjata allati hiya al-munazara idan tahat ila da'awa kulli wahidin min al-mutanaziraini علما علما علما من المناذرين إيه. من المناذرين علما ما هو عليه اكيتي علما وعلما ما هو عليه ماذا بلادي اذا جايه wanda ita مناظرة munazara ta على أوركون ga da'awar kowane ɗaya daga kowanne yake da'awar ilimin abin da yake kai cewa abin da yake kai shine yaqini shine tabbas bi dalilin ikhtassa bihi da wani dalilin da yake banta da shi shi yake ganin wannan dalilin sani da zai yasa yake jin abin da yake kai din nan yaqini ne ilimi ne aw ajaza anhu ko kuma ya kasa ba da dalili ba zai iya baka dalili ba amma haka yake ji a ransa au taraka listidlal ko ya ki kawo dalilin yana da shi amma ki kawowa wa a'rada anhu ya bujire masa au ajaza anhu ko ya gaza ko ya gaza ya gaza masa au ilman daruriyan ko yake jin a'a ba ga dalili bane a ilmun ne na darura haka yake jin tabbas a ransa lam yafsil bainahuma ba abin da zai rabe tsakanin su su masu munazaran nan guda biyu illa mubahalatu sai dai su mubahala a winki ya domin lam yubahin liman bahala ko wanda ya ƙi yadda a yi rantsuwar tsinuwar a yi addu'ar tsinuwar ya ƙi yadda to ya miƙa wuya ga wanda ya yadda yi shi ne abin da ya rage kudu su biyu su fito su yi wa kansu addu'ar tsinuwa mutum idan ƙarya yake ya yi addu'ar tsinuwa a kansa in sun yi shi kenan kowa je ya jira kuma hukuncin Allah in kuma ɗaya ɗaya ki yadda kamar yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yadda a yi shi ya kira kuma ya zo ya ce a yi su kuma suka ce ba za su yi ba wanda daga cikin su ya musu nasiha cewa kun ga fa wannan nabin Allah ne in ku kai wannan kun ga kun kalaka kun gama kun gama kanku kun ga da kanku to nan ya waje to ya waje bai mika wuya ga wanda ya ce shi ya yadda zai yi kaman qadan yuna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mutanen najran suka mika wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam فإن المخاطب لنا المكذب بما جاءنا عن النبي صلى الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم domin wanda yake magana da mu kuma yake karyata abin da ya zo mana daga annabinmu sallallahu alaihi wasallam imma an yunazira bil ilmi wal adli ko da yayi munazara mu tattauna da shi amma tattaunawa ta ilimi da adalci tattauna ta ilimi da adalci wa imma an yubahila in da'a anna indahu min al ilmi wannan kuma din ba ita wa in ma an yubahila in idda'a anna indahu min al-ilmi ma la yumkinuhu munazaratu bihi ko kuma yazo ya mubahala in yana da awar cewa ai yana da ilimi yana da hujjar da ta sa shi abinda yake ji na yake ne amma ba zai iya yin munazara da shi ba ba zai iya fitowa ya jayayya da wannan ba fa na imtana minhuma in ko yace shi ba zai yi munazara ba mubahala ba kuma ba zai yi munazara ba duka biyun yace ba zai yi ba fa in ma an yanka da ta ko zai miƙa wuya wa illa in ko yi fakar faƙar ba na zalimuhu wa kazibuhu in ya kiya to kaga zaluncin shi da ƙaryarsa sun bayyana wasu ta ma ya sai ƙuhul kazibu zalimu fi ya galba ya cancanci abinda makaryaci a ya cancanta a wannan babin wato wannan shine abinda ibnu taymiya yake faɗa idan kowa yake yana jin abin da yake kai na gaskiya ne kuma yana jin haka a ransa to ya kawo hujja ya zo a tattauna ya kawo hujjojinsa da yake da su idan yake kawo hujjoji kuma yake gamsuwa da namu hujjojin to sai mu bahala idan ya yadda ya mu bahala nan idan yake yadda ya mu bahala to wajibi ne mu yi kauya ga wanda mu muka ce a zuwa mu bahala in ku ba haka ba to ya tabbata cewa makaryaci ne kuma azzalimi ne wanda yake cutar kansa wa amma al-qismu ath-thani wa huwa tariqun yuqarriru ifadatu at-tawatur lil-ilmi bin-nazar in kuka ba manta ba a can baya ya faɗi cewa abubuwa guda biyu ne ko dai in aka koma shafi na 37 yace walil nasi bi mukhbari tawatir tariqani minha minhum man yaqulu huwa daruriyun kuga akan wannan gaba yake magana daruriyun yace tariqani ko hanya biyu hanya ita ce ifadatul ilmin daruri to hanya ta biyu kuma ita ce wannan shine kira al-qismu sani kamata yayi ce mana a tariqus sani dan mu san cewa tun da ɗari ce ba kismani ba hmm. amma tafiya ta yi tafiya ya canza ibara saboda kusan abin zuwa suke ta yi haka eh. wa amma alkisu musani wa huwa tsarikun yi lil'ilmi bin nazari wa lissidlan ita ce hanyar tabbatar da ifadar tattawa turi hmm. lil'ilmi ga yaƙini a ce tawatirin nan ya fa'idantar da yaƙini amma bin nazari ta hanyar bincike ta hanyar nazari wancan na farko ta hanyar darura mun faɗi mai darura ma ya tsaro insanu ila tasdiqihi wala yahtaju ila ila listidlal ba buƙatar neman dalili ba buƙatar nazari ba buƙatar ya ce aka hujja saboda abin ƙalala ne ba bukata ce ina hujja take ce yau wani zo ce taram ya tsani kasashen musulmi ba bukatar ce ka hujja wani labari ne wanda yake mutawatiri bid darura tusaddiqu saboda ganin abin da kake gani to amma akwai kuma ifadatu tawatur lil ilm bin nazar ta hanyar nazari ta hanyar bincike ta hanyar istidlal kamar in hadisi ne aka ce ga hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kafin watakila mutum ya ji ya samu wannan ifadar a zuciyarsa sai ya san hadisin ta waye ruwaito shi su waye marwaitansa marwaitan da nasu ya sifofinsa da sauransu yana sani kuma zai ji cewa eh abin ya kwanta masa rai to wannan ita ce al-ifada abin al-ifadatu al-ilmi bin nazar al-ilmu an-nazari fa naqulu to anan sai mu ce التواتر يفيد العلم بكثرة العدد تواتري يكن فائدا ترد إلمي إلمي أنا شيني اليقين اليقين yakan fa'idatar da yaƙini bi kasaratil adad da yawan adadin wanda suka rawaito shi labari ne ya fito daga mutane daban-daban daban-daban waɗanda ba zai yi wasu haɗu a al'ada su yi ƙarya ba zai yi wa kuma ƙarya ta tabbata ta samu daga gare su ittifakan a ce kwatsam kuma abin ya zama duk magana ɗaya ce amma kuma da ƙarya ba zai yiwu ba ya da adatan ta tawatu'uhum aw tawafuquhum ala malakari to idan labari ya zama ya zo daga adadi mai yawa masu irin wannan sifa suna ƙara waya kunu mustanaduhum hais ya zama abin da suke ba da labarin abu ne da ido zai gani ko kunne ya ji ko shi hanci ya shaka wani abu ne ne mahsus ba suna ba da labarin wani abu biyu ba eh? wata hadisa ce ta faru ko fada ne wasu suke yi sai wani ya zo ce ana fada wani ma ya zo ce tina eh, barucin ana fada wani ma ya zo wani ma ya zo za ka yi da cewa tunda mutanen ba a da halakajensu ba kowanne ban zuwansa daban wadda watakila wani balarabe ne wani bature ne wani dan najeriya ne wani dan sudan ne dan masar ne wani dan dan afghanistan ne ba yare ma yaran su ma ba iri ɗaya ba kuma duk suna tafiya maka can ana ta faɗa can ana faɗa kaga ta samu wani tawatur ya yastahilu adatan tawatuhum ba su ma haɗa jinsiya ɗaya ba kila ma wannan yana jin larabci ba jin turanci wancan yana jin turanci ba jin larabci wannan yana jin yaren urdu ina kowa da yaren ma ba ya da su hadu su yi mitin sai mu zo mu yi karya iri ɗaya wannan a adadinsu sai ya sa ka samu tabbaci cewa eh, lalle gurin ci ana faɗa ko da kowa zai faɗa da lafazin sa wani ma watakila ba a iya magana ya ana wannan tambaye nuna abin kai ma'anar da ita ce dai eh, ya ga dai ta hanyar ishara ana ana faɗa ana doke doke to yace ad-dawatur yufidu al-ilma bi kasrati al-adad taratan wa bi sifati al-mukhbirin ukhra za mu zo kai zai zo yi maganar wannan tawatiri bai da wani adadi ayyanan ne amma wasu sun yi ta kokari wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza baya da adadi za ka ji dalili wa bi sifatil mukbirina ukra wani lokaci kuma ana samun wannan ilimin da yaqinin a zuciya duba da sifofin masu ba da labarin duba da sifar masu ba da labari mutum ne aka shiga da shi ɗakin tiyata likitoci suka shiga suka rurrube shi suna masa tiyata sai ɗaya daga cikin likitoci ya fito haka yana goge idansa da kamar hawaye ce yaya ce a yi haƙuri babu shi sai wani ma ya fito shi ma likitan ne shi ma ka dube shi shi ma hankalinsa ta shi shi ma ka ce yaya kake kuɗi sai dai a yi masa addu'a kuma su biyu ne amma za ka tabbata a zuciya ka da su ba adadin amma sifar su suwaye na farko likitoci su suke masa aiki kuma ba wuri bane na wasa a ruwa ne na tsokana da zai zo tsokane ka da wannan ka ce ai ta yi tsokana ta yi ta yi abin da yake mu sifar su kawai ko da ba a da yawa su biyun nan kawai ko da mm. akwai wasu guda goma a ciki biyun nan kawai da suka fito suka faɗi wannan sai ka ji cewa abin ya ya abin to wani lokaci sifatul mukbir tana da tana da abin nan kamar misali a ga a ga liman limamin gari babba ya fito da gudu rawaninsa a hannu <laughs> jama'a ko bara jama'a ko bara limami ne babba an san yadda yake da haiba da abin nan a gan shi da rawaninsa a hannu ba takalmi yana jama'a a za zo aka ba wanda zai ce akwai yiwuwar ƙarya yi saboda da sifarsa ba adadi ba ne amma sifarsa sifarsa sifarsa to sifatul mukbir shi kansa ah, sai ce fa'inal wahida wani sinai ne mutum ɗaya ko biyu mutum ɗaya hmm. ko mutum biyu mimman ulima kamalu adlihi wanda aka san shi da kamala na adalci kamalar adalcinsa wa zabtihi da kiyayewarsa ka abi bakar wa umar wa ibn mas'ud wa ibn umar hmm. abubakar da umar ko ibn mas'ud ko ibn umar a ce ɗaya daga cikin sai zo da maka magana ba ka cewa sai ka nemo shaida saboda an san shi da kamala adalci da addini da ilimi da sauransu ɗaya eh ne amma da ya baka labarin ka jobe shi waye abubakar ne zai karya imam ne zai karya ibn masud ne zai karya yufidu akhbaruhum min al-ilmi ma la yufiduhu khabaru adadin laysu mithluhu maganar sa za ta baka ifadar ilimi da yaqini wanda da wasu da yawa za su zo su ba da irin labarin ba lalle ka ji ya zauna a mazuciya ba kama a ce ba abubakar ne shi ka iya wata wani yoyon ba in suka zaka da gabatar da su wani ya tabir kullu wahidin zalika bima ya'lamu min bima minhu zalika kamata ya zama wani ya tabir kullu wahidin zalika bima biman ya'lamu minhu zalika Eh, da maganar zai fi kowa ya halartu wani da ya san shi da irin sifar wannan yana da irin wannan sifa ta mukamala a ce ya shi na shi ya zai ji walakin haza inda ma yi jadu kasiran fi ahalis sunnati wal adli irin waɗannan mutane masu kamalar adalci masu kamalar adalci da kamalar zabti ana samun su ne cikin ahalis sunna cikin ahalus sunna amma ahalul ahwa'i amma in bid'a masu jin son zuciya falkazibu fihim kathir ƙarya na da yawa a cikinsu. Wata wataratan wani lokaci ana samun ifadatul ilmi shi wannan yaqinin bi halil mukhbari anhu da halin wanda ake bada labarin akansa da halin wanda ake labarin akwai wani wanda labari a kansa ba sauki gare shi ba yanzu a ce babban bafadan sarki babban bafadan sarki wanda yake ganin girman sarki ya fito yana kururuwa yana ihu yana cewa Allah ya wa sarki cikawa Allah ya sarki cikawa za a yadda saboda mai saboda wannan labarin ba wanda irinsa zai wa sarki karya ba ne za uku wannan labarin daga irin wannan watakila in wani yaro ne a can cikin gari ko wani mai wucewa ko na amma wannan alaƙa da sarki da yadda yake ganin girman sarki a ce ya fito ya zo cikin masallaci an taru ya ce jama'a a fito sarki Allah ya masa rasuwa tare da wani yanayi haka yana ai kaga dole in ka ga labarin da wanda yake labarin a kansa wannan ba zai yi wa sarki ƙarya ba ba zai yi wa sarki ƙarya ba ko ya fito ya ce misali yayye kuwa ya ce duk mahaya mayaka kowa ya ɗauko sarki ya ce kowa ya ɗauko makaminsa ya hau dokin sai fito a taro a a gaban fada labarin ba wanda zai yi karya ne a cikinsa ba saboda kawai ya fito da mayaka yana ba fadi ai ba zai iya yin wannan gaban kansa ba وتارة بقوة إدراك المخبر وفتنته ولو كتن كما سيأدوب كارب فهمت المبال العبار دهانك لنسا دزرنغ ننسا سيأدوب ونن شيء ونن بايا مغانا حكا كوي yana ne mutum ne mai fahimta mai hankali mai kiyaye abu in ya ba da wannan labarin ba zai yi ba ce ya yi kuskure ko ya yi karya da sauransu fa zaka a wa quwwatal idrak يحصل بهما من الإلم ما لا يحصل لمن ليس له ذلك من كرف فهنت زكائي لكرف فهنت يكن ساء سامي كيدي نإلمي نوانا أبو أبن لبذاء سامي شبك وانا بيد إيوم وانا فكذا شيء التواتر على إفادة العلم إفادة العلم أنا سامي تتهنوي ديوا باوسي تهنير على ديك ديوا ما تتهنير على ديوا تهنير سفر مبارد عبارد sifarsa ta adalci da amana da gaskiya da kamala ko sifarsa ta idiraki da ƙarfin fahimta da ƙarfin ganewa da zaka'i ko kuma halin a shi wanda yake labarin da wanda yake ba da labarin a kansa da alaƙar su da abin da zai iya faɗa da abin da ba zai iya faɗa ba wa idza kana kadhalika fal mukhbiruna bi hadhihi al akhbar yata'ayyanu ma'rifatu ahwalihim to idan haka al'amarin yake kaga duk masu ba da labari akwai bukatar a san suwaye a san yanayinsu shi ne abinda malaman hadisi suka sa a gaba duk wani mai ruwa da hadisi sai an bincike halinsa an san wane ne shi ya sa take da wanda yake ruwa daga wajensa ɗalibinsa ne ya zauna a wajensa ya ji daga wajensa ko ko a bai ma yi zamani da shi ko bai ji daga wajen shi ba ya daɗe tare da shi ko ba su daɗe ba ya kiyaye ruwayoyinsa ko bai kiyaye ba duk wannan abubuwa تنا دوباسو ولهذا تجد حال من علم حال مالك بن أنس وابن عمر يعلمون من سلك روايتهم ما لا يحصل لهم رواية شؤبة وقتادة والثوري سوى لحك ذاك سمون دي سم حالم وعي مالك لن أنس يا سم وعي مالك لن يا سم وعي آه، أي ابن عمر سيكا قينا يداه ya gamsu da ruwayarsu gamsu wadda ba zai yi ba inda ruwayar uba ce ko katada ko sauri don bai san su ba duk da cewa malamai ne su jima-jima amma waɗancan ya sani bai san waɗannan ba to sai ya yarda da ruwayar waɗancan bai yarda da waɗannan ba saboda su bai san su ba wa amma ahlul hadisi amma malaman hadisi wanda su wannan shine aikin su abinda suka tashi a cikin suka sa rayuwarsu gaba ɗaya akan sa fa ya'lamuna anna sauri abin nan ko ويعلمون أن الثوري كان أحفظ وأبعد عن الغلط من مالك سنسان ثوري سفيان بن سعيد الثوري يا في هدى في يد مالك يا في nesa da kure fiye da maliku amma shi wannan da ya fi sanin maliku sai ya fi yadda da abinda aka roto da maliku bai yarda da sauri ba kawai bai san shi amma su malaman hadisi sun san ta fuskar alhifz wal bu'd an al ghalat sauri yana gaba duk tabakar su ɗaya da maliku kusan ma saurin ya riga maliku rasuwa shi ya rasu shekara ta ɗari da sittin da ɗaya shi kuma imam malik ɗari da saba'in da tara ba kaga ya riga shi rasuwa wa anna malikan shi kuma maliku aksaru tanqiyatan lishuyukh min as-sawri sauri yafi imam as-sawri tace malaman sa maliku yana daga cikin waɗanda ba sa ruwaya sai daga amintattun malamai ba sa ruwaya sai daga malamin da suke amintattu siqat yana cewa yari riski mutane ɗari kowanne daga cikinsu ana cewa da shi mai amana ne amma bai karɓi ilimi daga ko ɗaya daga cikin su saboda an ce ba su da ilimi ba malami ba ne amma kuma ga su duk an yarda da su an yarda da su amma bai rubuci komai daga wajen su ba saboda haka ya fi tacewa ta fuskar malamai fiye da sauri wasu sauri yarwi an malla la yarwi an hu maliku imamu sauri yana ruwaya daga mutanen da maliku ba zai yarda ya ruwaya daga gare su ba fashiyoki malik malik inda indahu malaman maliku duka amintattu ne a wajensa a cikin a cikin malaman hadisi ko wadanda ake cewa fulanun layarwi illa an sika wato an inda indahu wane baya ruwaya sai daga wanda ya yadda amintacce ne a wajensa yana yiwa a wajen wani ba amintacce bane amma shi abun sai amince da shi ba zai yi ruwaya daga wanda ya san cewa ba amintacce ne. suna nan cikin malamai daidai ko waɗanda aka ba su wannan shaida maliku yana ciki shu'uba yana ciki yahya ibn sa'id al-qattan yana ciki abdurrahman ibn mahdi yana ciki abu zura yana ciki ibn al-madini yana ciki haka na imam al-bukhari yana ciki duk waɗannan da wasu ma daban-daban kamar haris ibn usman haris haris bizai haris ibn usman shuyukhu kullum siqat yana ci kamar da abu da yake cewa shuyukhu haris kullum siqat to su in suka ruwaito ruwaya daga daga abin da na faɗi shoba shoba yana ciki in suka ruwaya daga mutum akan ce to wannan mutum abun su sika ne fa huwa sikatun indahu li'annahu la yaruna illa an sika to malik yana cikin su sabanin sauri sauri yana ruwaya daga waɗanda suke ba ba sikat ba فالثوري يروي أما لا يروي عنه مالك فشيوخ مالك ثقات عنده بخلاف محدثي الثوري أقول وأن سكبا ثوري حديثي فليس كلهم ثقة عنده بعدك يا أمن شيء للسوبة وكان يسمع من الكلبي يكن ثور على حديث كلبي محمد بن السائب الكلبي وأنا متروكني لوني لشي سوسي محمد بن السائب الكلبي to sufyan sauri yana ruwaya ya gare shi wayan hali sama'i minhu amma yakan hana mutane su saurara hadisan shi yana saurara waya kulu yana cewa a ana a ana a'lamu sidqahu min kadhibi ni ina iya tantance ƙaryarsa da gaskiyarsa in yayi gaskiya ina ganewa in yayi ƙarya ina ganewa amma ba kowa yake wannan ba za ka guje shi ko to malaman hadisi duk sun san wannan tafasiri wanda bai kai ilimin hadisi ba zai san waɗannan duka kawai in ya ce maliku shi ya san maliku to ya ji ta yadda da maliku sauran bai san su ba ba zai ji wannan yardar a zuciyar shi ba wa ya alamuna anna zuhuri ya wakata da ma kana ya galata ne malaman hadisi sun san zuhuri muhammad ibn shihab az-zuhuri da qatada ba sa kuskure a to ba sa ruwaya kuskuren da gari sukan yi irsal misali akwai abin da ake kira irsal ka kawo isnadin hadisi ko ka kawo hadisi daga wani wanda ba a yadda da shi ba kamar su zuhuri yakan yi ruwa daga suleiman ibn suleiman da arkam matruk ne amma shi yadda da shi to wannan ana samu amma ba wai yayi abin da za a ce nan kure ba ne kamar maliku zai yi ruwa a ce a ah, wannan maliku ya yi wahami ana ba haka abin yake ba wa ya alamu na annab da mas'ud wabna umar malamai hadisi sun san cewa abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar wannan misali ne ya bayar daga cikin sahabbai ba iya su ba kawai duka wani sahabi abu huraira jabir dan abdullahi abu sa'id al-khudri eh, jarir ibn abdullahi al-bajali duk wani mai ruwaya hadisi daga cikin sahabban annabi لا يتصور أن أن يتأمد الكذب على آل النبي صلى الله عليه وسلم بي وآيتنا عن الناس وأن بكريا دك ما لمن حديثي بيت تبتهم الوني صحابي لكريا وكذلك أكثر أئمة أئمة أهل الحديث هكذا ما في يوم لما من شو أغبنه حديثي باسا ما لمن حديثي باسا كاوتشوا وإذا سيوا أن بكريا مثل مالك shu'ba sauri wa ahmad ibn hanbal irin waɗannan ba wani malamin hadisi da zai yi tunanin maliku zai yi ƙarya yana sani shi ne ya ta'ammat yana sani fal ƙarya ko shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-war al-ataki tuwon basra ne a ce zai yi ƙarya ko sauri sufyan ibn sa'id sauri a ce zai wa annabi ƙarya da gangan ko ahmad ibn hanbal ahmad ibn muhammad ibn hanbal a ce zai yi wa annabi ƙarya ba sa kawo wannan a ransu man alima halahum ya alamu ilman daruriyan annahum lam yata'ammadu al-kadhiba qatt fi hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san suwaye waɗannan ya alamu ilman daruriyan mun dai mai bayani mai ilmin daruri dole haka yake ji a ransa waɗannan ba za su yi wa annabi kariya ba ba ya buƙatar ka ce ina dalili ya san halin su waye su ba su taɓa yi wa annabi ƙarya ba tun da suke fi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'lamu la anna haula lam yaghlatu in galitu illa fi lafzatin aw lafzatayn kuma ya san cewa waɗannan in ma sun yi kuskure ba wani tafkeken kuskure suke yi ba sai dai su yi kuskure a wani lafazi ce wani lafazin ba haka ya zo ba ko lafazi ɗaya ko lafazi biyu wato 'yan ƙananan kurakurai haka da ba a raba mutum da shi ba ومنهم من يعلمون أنه annahu يغلط في الحديث النبوي cikin cikinsu akwai wanda ma suka sani cewa wani bai taba yin samun kuskure ba kama shi da kuskure ba cikin hadisin annabi fa inna ahmad ibn hanbal domin ma urifa annahu galita fihi qattu ba wata ruwayar da aka taba samu cikin hadisan annabi a ce imamu ahmad nan yayi kuskure babu sai dai a ce ya ruwaito hadisi amma a sanadin akwai kaza ba a yarda da hadisin ba amma ba wai shine kuskure ba wala sauri haka nan babu wani wanda zai iya juna maka ce wannan hadisin sauri ya kuskure wala zuhuri ko zuhuri to kazalika khalqun kathirun ghayruhum da yawa suna nan cikin malaman hadisi wallazina ya'lamuna annahum qad yaghlituna wadanda suka san malaman hadisi suka san suna zai yiwu kad yana nufin taklif a wani lokuta sukan iya yin kuskure misalu hamadu bin salama hamadu bin salama ta bin dinar malamin abin nan ne malamin basra ne ko ja'far ibn muhammad ja'far ibn muhammad wala wala ya san shi ja'far sadiq a san saduk ne saduk ne a hadisi martabar saduk yake na anna ghalatahum ma huwa ya yasirun ya san su ma kurkuren su ba yawa dan kaɗan ne a fi mawadi'a ha a wasu wurare ne sun san a wannan wuraren suka fi saboda me saboda saboda duka wani hadisi da ka sani a yanzu yake rubuce to malamai sun zama masa hidima in akwai kuskure da sun yi bayani ba wani hadisi a duniya wanda a rubuce yana nan malamai ba su yi magana a kansa ba babu shi inda duk suke da kuskuren an faɗa ko kaza ko kaza ko kaza saboda haka wani ya zo kawai ya dinga kwasar karan mahaukaciya yana yi wa bukari da musulun kafin ce ai malamai ma sun ce ai ba wani littafi da ya cika sai littafin allah haka ne amma wanda bai cika ɗin ba an faɗi ta ina ne bai cika ba ba jira ake yanzu za ka zo ka gaya mana inda bai cika ba inda bai cika ba sama shekara dubu an zira ido ba a san inda bai cika ba sai ya ga gano inda bai cika ba inda yake da kuskure a cikin sahihai ne duka malamai sun tambaye a kansa ba wani abu yanzu za ka zo kai ka kawo wanda malami in akwai shi ba su faɗa ba eh? wadda ka ba a ce babu kuskuren ba amma kuskuren an riga an yi bayaninsa Allah bai bar mutane cikin duhu ba tun daga lokacin wancan har sai da aka zo kanka aka haife ka ka girma ka zama ka zama wani shedani sannan za ka yi mutane bayani saboda haka shine yace wa fi mawazi'a ya'rifuna inda suka yi kuskuren ma wasu gurare ne da sun san gurin to wannan shine bayanin da malam yake cewa ifada ifadatul ilmi ne amma min tariqin nazar ta hanyar ilimi da bincike zaka kai ga samun wannan yakinin ba kamar hanyar farko da ambata bai gama bayanin ba insha Allah karatu na gaba za mu karasa bayanin kafin ya shiga kisimi na biyu kuma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته